Wasu mahara ɗauke da manyan bindigogi sun kai harin da ya hallaka mutane goma sha hudu a ƙauyen Agadu da ke cikin yankin ƙaramar hukumar Kwatan Ƙarfi ta jihar Kogin Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa mutane goma sha uku daga cikin waɗannan mutane goma sha hudu da aka kashen sun fito ne daga iyali guda ko bayan waɗanda suka mutun dai. akwai wasu mutanen da dama da aka garzaya da su asibiti a sakamakon samun munanan raunuka a jikinsu, kamar yadda wani mazaunin yankin ya yi mun ƙarin bayani. mutane an jikitar da wasu wasu kuma an karkashe su wasu a hannu an sassare su a hannu wasu abu dai an yi amfani da bindiga da kuma adina haka ba a san ko su ne ba suka yi wani abu zarge zarge ake ta yi ba wanda zai iya tabbatar da cewa ga wayanda suka je tunda abu ne wanda an saba yi a wannan yankin kwanakin baya akwai wani ƙauye da ake ce ma yankin begu eh, an je wurin an karkashe wasu limamin wurin ma yanka shi an yanka limamin wurin an haka haka dai abubuwa suke ta faruwa to yanzu eh. musamman ma nan yankin namu muna fama da abin da ya shafi a wato yankin nafa rundunar 'yan sandan jihar kogin dai ta tabbatar da aukuwar wannan lamari kakakin 'yan sandan jihar kogin dsp williams aya ya ce tinima har kwamishinan 'yan sandan jihar kogin ya ziyarci yankin kuma an ƙara tura jami'an tsaro kamar yadda ya yi ƙarin bayani. da ya tafi sai ya ya deploying Drive sanda suna wurin suna area din a community din. Na'am, eh, to su ne ne ake zato ko sun kai harin? Eh, eh, to yanzu dai muna kan bincike dai, amma yanzu dai ba mu san wanda zai kasu gaba da just uh, an investigation da proof. Na ba a kama kowa ba kenan. Ah, a ba kama kowa ko. Sun aikata ya sun sun gudu yanzu. Na'am, an ce bayan wayannan sha hudu akwai wayansu da suka ji ciwo, su nawa ne? To ban iya samu zan samu lambar wanda suka ji ciwo dai. Amma dai wanda dai suka suka su dai sha hudu eh, da gaske yan akwai family guda mutum sha uku yan family guda? Eh akwai yes akwai family guda daya. Sha uku daga family guda daya ne. Shi mutum daya ne wanda aka same shi ne a baya wanda aka kashe ya zama zama sha hudu. Ah. Amma mutane sha uku daga family daya ne. Wannan hari dai tamkar wata matashiya ce ga hukumomin jihar Kogin game da buƙatar ƙara ɗaukar matakan tsaro musamman a daidai wannan lokaci da al'ummar musulmi ke ci gaba da hada-hadar babbar sallah. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.